delivery za ka yi mu a nan jigawa ba a yi shi daidai ba domin akwai fom da ake sayarwa delegates su saya su cika a basu receipt sannan su je su tsaya su yi layi su yi zaɓe a junansu amma yanzu kurin mu wayi gari wani ɗan takara shi kaɗai ya zagaye ya karɓe fom ɗin gaba ɗaya mu an hana mu ya je ya ba yaransa ta wani kongare kenan aka yi kaga wannan ba congress ba ne za mu je mu samu appeal panel mu yi musu bayani sake tsarin delegates za a yi a ba kowa dama ya je sai fom ɗinsa ya cika a bashi receipt sannan su je su yi a junansu mai rabo ya samu ya je ya wakilci jama'a wajen zaɓe. Idan ya kasance eh, kuma kwamiti ya miƙa wa jam'iyya rahoto kuma ta yanke hukuncin da ba shi kuke zato ba ya yi za ku yi. A to wannan kuma wani abu ne daban dole mutum ya haƙuri da abun hukuncin jam'iyya ta yanke sai ba jam'iyyar kake yi ba. Alhaji Aminu Kani kenan guda cikin waɗanda ke neman jam'iyyar PDP ta basu tikitin takarar gwamnan Jigawa a zaɓe mai zuwa. To amma Alhaji Salisu Mamuda da ke zaman shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Jigawa ya ce. Mu a jami'ar PDP na jihar Jigawa mun yi eh, sai da farms ko mun sai da mutanen da suke da sha'awa su zo sun sai farms na gurmu kamar yadda ka'ida ta nuna kuma kamar yadda ka'ida ta ce kowa yake da sha'awa ya zo ya saya kuma na shiga rediyo na yi magana kuma na sa an yi sanarwa ba Niger ta yi abin da ya kamata kuma ta yi zaɓuɓɓukan da lafiya ta haɗa lafiya. PDP ne zai shiga ba mu da wannan takara sai wanda jama'a jihar shiga suka nuna suna so. Shi kuwa Honorable Abba Anas Adamu wanda shi ma ke sanya ya zama gwamnan na jigawa a kakar zaɓe mai zuwa ƙarƙashin lemar ta PDP cewa yake. Abin da ni nake so na yi kuma kowa ya san abin da yake faruwa kenan a jigawa baka isa ka faɗi abin da ba a so a ji ba baka isa ka yi abin da ba a so a yi ba baka isa ka yi kasance kana da ra'ayi ba baka isa ka zo ka ce a'a abin nan da ake yi akwai gyara a ciki magana sallallahu alaihi nake gama da shi da shi da yadda yake gudanar da harkar gwamnatinsa abba anas ba sallallahu Lami da bane saboda haka akwai gyara ba wai kawai shikenan shugaba ya yi ya zama na kamar shi ne komi zume da me na abubuwan da yake a ƙasa a jiga kake ganin ta yi gwamnatin ta ci gaba da su me kake ganin kuma za a kawo gyara ito a yanzu haka dole a yanzu alal misali ba zan ce zan rushe gini ba ai <laughs> dole gini ya ci gaba da zama yadda yake dole a kula da shi amma magana ita ce me dan adam zai yi ya samu sauki ka je asibiti matarka ba kawai magana ta baki ba a ce a ce yaro dan shekara biyar zuwa kasa zai samu magani kyauta alhali kuma ba gaskiya bane ko kuma mace mai ciki za ta je ta haihu alhali kuma ba gaskiya bane abin da muke nufi kenan na yadda za a ci gaba da kula da gini ba za mu rushe gini ba amma magana ita ce ci gaba da gini <laughs> ya danganta ga irin bukatu baya ga abba anas adamu da aminu kani shi ma aminu ibrahim ringim da dalla da auyo na neman pdp ta ba su dama su nema gadon kujerar gwamna su ɗo, wanda wa'adin mulkinsa ke karewa a ƙarshen watan mayun baɗi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya